bismillahir rahmanir rahim mu na wannan makon za ta yi magana ne akan watanni masu alfarma saƙo ne na zaman lafiya ga bil'adama godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin mai girma yake cewa inna iddata shuhuri inda allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim ma'ana lallai adadin watannin shekarar kamariya guda goma sha biyu ne a cikin hukuncin allah da ƙaddarawarsa da ma a cikin abubuwan da ya bayyana a cikin littattafansa tun farkon wannan duniyar a cikin waɗannan watanni goma sha biyu akwai watanni hudu da aka haramta yaƙi a cikinsu waɗanda su ne watan rajab da zulƙida da zulhajji da muharram lallai haramta yaƙi a cikin waɗannan watanni guda hudu da aka ambata shine addini madaidaici wanda babu sauyi ko jirkatawa a cikinsa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu annabi muhammad bawan allah ne kuma manzansa ya allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa Ta duk wanda ya bi ta su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle a cikin falalar da Allah ya yi wa bayansa akwai zaɓar wasu lokuta na alkhairi da albarka da ya yi lokuta ne da yake ruɓanya ladan kyawawan ayyuka yake kuma yafe zunubai da munanan ayyuka Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa zakkirhum bi ayyamillah ma'ana ka tuna musu da kwanakin da Allah ya keɓance annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lalle ku mai girma da buwaya yana da wasu baiwa da yake yi a cikin wasu kwanaki na rayuwarku ya kamata ku gabatar da kawunan ku gare su ta yiwu idan wannan baiwa ta sami kowane ɗaya daga cikin ku ba zai taɓa taɓewa ba har abada a cikin waɗannan lokuta na imani akwai watanni masu alfarma lallai allah mai girma da buwaya ya yi nuni zuwa gare su a dunkule a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi yau khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ma'ana lallai adadin watannin shekarar kamariya guda goma sha biyu ne a cikin hukuncin da Allah ya kaddara da kuma ma abubuwan da ya bayyana a cikin littattafansa tun farkon wannan duniyar a cikin waɗannan watanni goma sha biyun akwai watanni hudu da aka haramta yin yaƙi a cikinsu waɗannan watanni kuwa su ne rajab da zulƙida da zulhajji da muharram lallai an haramta yaƙi a cikin waɗannan watanni hudu da aka yi shine addini madaidaici na allah lallai babu sauyi ko kuma jirkitawa a ciki saboda haka kada ku zalunci kanku ta hanyar a cikinsu ta hanyar halatta yaƙi ko rashin yinsa idan ta kama annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ya kushi a lokacin da yake bayyana waɗannan abubuwa dalla-dalla a cikin hadisi ya ce ku saurara lallai zamani ya riga ya zagayo daidai da yadda yake a lokacin da allah ya halicci sammai da ƙasai shekara ɗaya watanni goma sha biyu ne a cikinsu akwai watanni guda hudu masu alfarma uku a jere zulƙida da zulhajji da muharram da kuma rajab ɗin ƙabilan mudar wanda yake tsakanin jumada da sha'ban lallai watanni masu alfarma suna da alfarma da daraja da matsayi gami da tsarki a gurin allah maɗaukakin sarki an kira su da suna alhurum ne saboda girman daraja da alfarma da suke da su saboda haka ne ma shari'ar musulunci ta zo ta haramta yaƙi a cikinsu ta kuma sanya keta alfarmansu yana cikin abubuwan da suke da tsananin haramci allah mai girma da buwaya yana cewa yasalunaka ani shahar harami qitalin fi kul qitalun fihi kabir ma'ana suna tambayar ka game da yaƙi a watanni masu alfarma to kace musu lallai yaƙi a cikin sa babban laifi ne watanni masu alfarma suna ɗauke da saƙon zaman lafiya ne ga ɗaukacin bil'adama addinin musulunci addini ne na zaman lafiya ita kanta kalmar assalam suna ne daga cikin sunayen allah maɗaukakin sarki allah mai girma da ɗaukaka yana cewa هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ma'ana shi ne Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi mai cikakken mulki mai kuma cikakken tsarki mai cikakken aminci wato assalam haka ma annabi musallallahu alaihi wasallama annabin rahama ne da zaman lafiya Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ma'ana ba mu aiko ka ba sai domin ka zama rahama ga talikai haka ma a cikin addu'o'in da annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yawan yi a bayan kowane sallah yakan ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ma'ana ya Allah ubangiji kai ne mai cikakken aminci cikakken aminci daga gare ka yake zuwa ka ɗaukaka ya ma'abocin karamci da girma lallai addinin musulunci ba addini ne da yake son yaƙi ko zubar da jini ba hasali ma duk abubuwan da za su kai zuwa ga kiyaye jini yinsu yake yi yana karkata zuwa ga zaman lafiya yana kuma ƙarfafarsa annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zartar da abin da allah ya bashi umarni a inda allah yake cewa wa in janahu lisilmi fajnah laha wa tawakkal ala allah innahu huwa samiul alim ma'ana idan suka karkata zuwa ga neman zaman lafiya to kai ma ka karkata zuwa gare shi ka dogara ga Allah shi kadai lallai shi mai yawan ji da sanin komai da komai ne annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa kada ku yi burin haɗuwa da makiya ku dai nemi sauƙi wurin Allah amma idan har kuka haɗu da su to ku yi haƙuri kuma ku jajirce lallai saƙon musulunci saƙo ne na zaman lafiya da ɗinke baraka manufarsa ita ce jin daɗin ɗaukacin bil'adama Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir ma'ana ya ku mutane Allah mun halicce ku ne daga asali ɗaya wanda dukanku kuke daidai da juna wannan asali kuwa shine annabi Adam da Hawwa annabi adam da hawa saboda haka ta hanyar auratayya ne muka mayar da ku kuka zamo al'ummomi masu yawa da ƙabilu mabambanta domin ku san juna ku kuma yi taimakekeniya a tsakaninku wallai wanda ya fi matsayi a cikinku a gurin allah a duniya da lahira shine wanda ya fi tsoron allah tabbas ilimin allah ya game komai kwararre ne kuma wanda babu wani abu komin kankantarsa da zai iya ɓoya a cikin al'amuransa. godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya lallai girman watanni masu alfarma yana nufin dakatar da duk wani nau'in ta'addanci da wuce gona da iri da zubar da jinin mutanen da basu ji ba basu gani ba haka ma yana nufin fuskantar allah ubangiji mai girma da buwaya ta hanyar yawaita ayyukan biyayya da da'a dole ne mu raya waɗannan watanni da kwanaki ta hanyar zage dantse wa gaba gabatar da ibada da tsarkake zukata da aikata abubuwan da za su ƙara kusanta mu da Allah Ubangiji mai girma da ɗaukaka. Allah yana cewa wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ma'ana ku aikata alhairi saboda ku sami babban rabo. Annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ku azumci wasu kwanaki a cikin watanni masu alfarma ku bar wasu ku azumci wasu kwanaki a cikin watanni masu alfarma ku bar wasu ku azumci wasu kwanaki a cikin watanni masu alfarma ku bar wasu lallai a cikin waɗannan watanni masu alfarma akwai watan rajab kuma sunan rajab ya samo asali ne daga girmamawa larabawa suna kiransa da suna al'asunmu, wato kurma saboda a cikinsa ba a jin sautin yaƙi shine kuma watan da yake ɗauke da mu'ujizar isra'i da mi'iraji da allah ya yi wa annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mabuɗin dukkan watanni masu alfarma abubakar alwarraq albalhi allah ya ƙara masa rahama yana cewa watan rajab wata ne na shuka watan sha'aban kuwa wata ne na yi wa shuka ban ruwa amma watan ramadan wata ne na girbe abin da aka shuka wani abu ne mafi kyau da ya kai mu ribaci waɗannan kwanaki masu alfarma ta hanyar yi wa Allah mai girma da ɗaukaka biyayya da raya doron ƙasa da kyautata ayyuka da yawaita ayyukan alhairi da ciyar da abinci da yaɗa ruhin taimako da jin ƙai da taimakon marasa shi annabin musallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lalle mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so ya fi son sa a cikin al'umma shine wanda ya fi amfanar mutane kuma mafi alkhairi a cikin aiki shi aiki shine aikin da aka yi saboda Allah maɗaukakin sarki ma'ana aikin da ka shigar da farin ciki a cikin zuciyar musulmi ko ka yaye masa damuwa ko ka biya masa wata wani bashi da ake binsa ko ka kori yunwar da take damunsa na rantse da Allah in tafi iwa ɗan uwana in biya masa wata bukata tasa ya fi alheri a akan yi itikafi a cikin wannan masallacin yana nufin masallacin Madina na tsawon wata ɗaya wanda duk ya tafi tare da ɗan uwansa kan wata bukata tasa har bukatar ta biya to kuwa lallai Allah zai tabbatar da digadigansa a ranar da kafafuwan mutane suke zamewa ya Allah Ubangiji ka sanya mana albarka a cikin watan Rajab da Shaban ka kuma sa mu ga watan ramadan lami lafiya ka ƙara tsira da aminci ga shugabanmu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh